na fannu ta'amul bayna zaujain wanda littafi ne da ke karantar da mu tsari na zamantakewa aure tsari na me zamantakewar aure tsakanin mace da namiji tsakanin miji da mata sanin wannan littafi da yin aiki da shi zai taimaka aure ya samu karko muna roƙon allah ta'ala kuma muna tawassuli da wannan karatu Allah tabaraka wa ta'ala ya gyara abubuwan da suka lalace a cikin auren mu to a karatun baya wanda wannan shine darasi na biyu ko a darasi na ɗaya mun karanta wani ɓangare kaifa taktaru zaujataka wace hanya za ka bi wurin tsamo irin matar da ya dace ka aura shi kaga bahaushe yana cewa tun ran gini ran zane ko to ya kamata ka san wace irin mace ka aura ya za ka yi ka zaɓo mata to mun ji daga shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana yadda za a yi to gaba ta biyu tazayyan li lizaujatika. wato ka yi wa matarka kwalliya an gane ai ka yi wa matarka me kwalliya eh. yana daga cikin inda muke samun matsala wani to gaskiyan magana kalar kaya biyu matar shi ke gani a jikinsa ko dai ya sa suit zai je aiki kenan ko in ya dawo ya cire ya sa jallabiya kaga wannan bai wa matarsa adalci ba shi yasa take sha'awar wasu maza waɗanda suka iya kwalliya da sa hula shi kuma ba ta sha'awar shi kullun da jallabiya take ganinsa eh jallabiya ita kenan guda ɗaya kuma ba wai bai da arziki ba ne shi abin da ya ɗauka ana kwalliya ne idan za a masallacin juma'a wannan ita ce fahimtar kuma fahimta ce ta kuskure jama'a muna gane wannan kai wa matarka kwalliya haƙƙinta ne kai mata kwalliya ta ganka idan allah ya sa ka je ofis ka dawo karfe biyar ko shida sai ka ɗauko riga mai kyau ka sa ka sa hula kuma ka zauna a gida matarka ta ganka a kira sallah ka je kai sallah ka dawo ta ganka da kwalliya radda aka yi public holiday ka yi wa matarka wata irin kwalliya ta musamman inda hali ku fita idan ba hali ka zauna ta ganka da kwalliya amma jallabiya kadai al'amarin baya daidai ana ganewa ai wani kuma ya sa suit zai fita kenan idan ta hango ka da kaya masu kyau to ƙarshe ƙila sai wajen taro a talabishin to wannan ba daidai ba ne bala ya ce kun jamilan da'iman fi aini zaujatik ko da yaushe ka zama kyakkyawa a idon matarka mutumin da ya fi kowa cancantar kyanka matarka ce matarka ta fi kowa cancantar kyanka kuna ganewa ko da yaushe ka zama kyakkyawa a idon matarka wa zayyan laha kama ta zayyanu laka ka yi mata kwalliya kamar yadda take maka kwalliya jama'a muna gane wannan wata rana ka sa kayan samari kaya irin na samari ka zauna a gida ka nemo wata shet mai kyau ma kana da irin hulan na hana sallah za ka iya sa mata ka saka wani irin wando a'a ta ce gogan nawa ashe da sauran shi ko ba haka ba har yanzu yana nan wata rana ka sa babban riga ka ba da tsoro wata rana ka sa jamfa da wando ake cewa ko ka dinka canjawa kai wa matarka kwalliya kamar yadda kake so ta yi maka kwalliya Allah ta'ala yake cewa walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wato mata suna da haƙƙi akan maza irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata idan kana neman equal right to musulunci kenan equal right haƙƙinka akan matarka haƙƙinta akan ka 50-50 ne ba bambanci ba ka ta ba ba ta ka ba ina son mu fahimci wannan domin wasu na sukar musulmi ko suna sukar musulunci a matsayin addinin da ya tauye haƙƙin mata ba haka suke faɗi ba e dalili shine sun jahilci musuluncin walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf gwargwadon haƙƙin da kake da shi akan matarka ita ma irin shi take da shi a kanka daidai da daidai inda bambanci yake walin rijali alaihin na daraja maza suna da wata daraja akan mata daraja Allah ya ɗaga daraja su akan mata ita ko ɗaga daraja to ba haƙƙi ba ce ɗaga daraja wani abu ne daban Allah yakan so ko cikinmu nan ya ɗaga daraja wasu akan wasu kamar yadda Allah ta'ala ya ce mai da tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd manzanni ma Allah ce mun fifita wasu me akan wasu jama'a muna gane wannan maza suna da daraja akan mata me yasa me dalili Allah ta'ala yake cewa rijalu qawwamuna 'alan nisa'i maza su ne tsayayyu akan mata maza su Allah ya ɗora a kan mata su tsayu a kansu su kula da al'amarinsu ana ganewa ko duk abin da za ki mijinki ya shige maki gaba saboda ciyarwa da suke a dukiyarsu ko da matarka tana aikin gwamnati matarka tana aikin gwamnati darakta ce ko ko tana da babban mukami tana samun manya-manyan alat baka da ikon ka dora mata cefane baka da ikon ka sa ta kawo kwalin taliya ƙarshen wata baka da iko ka sa matarka ta siyo buhun shinkafa baka da iko ka sa matarka ta yi wani abu na tafiyar da gida komi ya shafi gidan kuɗinka za a ci sai dai ta baka bashi yawa bashi za ta baka koko in ta ga dama ta yi ma kyauta in ta ga dama taimaka me kyauta taimaka ihsani amma ciyar da gida kudin namiji ake ci ba kudin mace ba jama'a muna gane wannan bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sai ce wa bima anfaqu min amwalihim saboda su mazan ke ciyarwa cikin dukiyarsu babu inda aka ce wai ai ni yanzu ba zan yi aure ba matar da bata da amfani mata da ba ta da amfani wai ita ce wadda ke dafa masa abinci kadai tana haifan masa 'ya'ya ai tun da ba ta aiki tun da ba ta aiki ko da tana aiki kudinta naka ne a ina aka ce ka ciyar da gida ta ciyar da gida ba dai a musuluncin nan ba ana gane ai ba a musuluncin nan ba kuma matukar mace tana shigowa tana maka ciyarwa a gidanka to dole a samu tana shigowa cikin afiyas abin nan tafiyar da gidan al'amarin da ya shafi gidan dole ka tsoma baki amma idan ka zama namiji komi kai kake yi a gidanka idan ka ce aa ne in ka ce a'a a'a ne don gidan na waye? haka ne kuma yana hannunka arrijalu qawwamuna 'alan nisa amma idan aka dawo wajen haƙƙi kuma tana da haƙƙi ɗaya kana da haƙƙi ɗaya tana da biyu kana da biyu tana da uku kana da uku haka ba bambanci 50-50 an raba 50-50 kowa daidai da daidai jama'a muna gane wannan ba inda musulunci ya tauye haƙƙin mace ko ɗaya sai dai akwai wuraren da ya ba mata ƙarfi bai ba maza ba akwai wuraren da ya ba maza ƙarfi bai ba mata ba domin bahaushe yana cewa kowa da wurinsa mai dogon baki ya sha ruwan tudu an gane ai ya ce kowa da wurinsa idan muka lura da irin waɗannan ɓangarori za lura cewa al'amarin musulunci wato akwai alkhairi a cikinsa babu wani abin da musulunci ya bari bai tsara shi ba allah ya taimake mu qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi ɗan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa inni la'ata atazayyanu limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li ni ina yi wa matata kwalliya kamar yadda nake so ta mani kwalliya kaga waɗanda suka san haƙƙin mata ke babu inda za ki je wajen musulunci ki samo wani haƙƙi sai dai ƙasƙanci duk matar da take nema a kula da haƙƙinta to ta zo wannan addini na annabi muhammad wannan musulunci almajirin manzan Allah Abdullahi dan Abbas ya ce ina yi wa matata kwalliya don in birge ta don in yi kyau ta gani kamar yadda nake da sha'awar nima ta yi mani kwalliya wannan karatun muna yin shi eh? da yawa ba mu yi don haka muka zauna da yawa ba mu yi jallabiyan nan dai muke sawa jallabiya jallabiya ba daidai ne jama'a ba wai na ce sa jallabiya ba kyau ba ana ganewa amma tabbas jallabiya kadai da ka dawo aiki ka cire su ka sa jallabiya to matarka za ka fita a ranta saboda ba ka burge ta idan ko aka samu rashin burgewa ya shigo an samu me an samu matsala to Allah ya gyara zukatanmu to Abdullahi dan Abbas <clears throat> Allah ya kara masa yadda ya ce nakan yi wa matata kwalliya kamar yadda nake so ta mun kwalliya ita kuma kwalliya tana da alaƙa da tsafta ana ganewa da yawa wato ƙazantar maza ta taka rawa wurin mutuwa aure da yawa kaga ana ta rigima gidan aure a yi ta sulhu an buga soyayya a waje an yi soyayya an yi soyayya mai zafi amma an yi aure auren ya ki dorewa a waje malam an buga lau an buga lau an buga lau amma an yi auren kuma ana tarwatsewa ana zagin juna ana cin mutuncin juna me yake jawo haka malam ta gaji da shi koko ya gaji da ita na yaran naku something is wrong ko ba ka ba akwai matsala mecece matsalar a yi kokari a gano ta daga ciki akwai kazanta idan namiji ya zama kazami akwai wadda ta kawo magana cewa mijinta sai ya sati bai yi burosh ba eh, sai ya sati bai yi burosh ba idan aka ce ka nemo wawaye mota guda duk rabu da su ka kai wannan ɗayan duk ya cika motar shi kadai don ya zama wawa eh, a ce je ka yi min mota guda na wawaye sai ka ɗauke shi kim ka kai shi haba jama'a kana musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula an ashukka ala ummati la amartuhum ma ma'a kulli wudu a wata riwaya ma'a kulli salah bai kamata musulmi a laliba a ji baya da asuwaki ba idan ka ci abin da ka ji baka gane ba ka sa asuwaki ka gyara bakinka yana daga cikin haƙƙin matarka lokacin da za ka sumbace ta ta ji bakinka yana wari ana ganewa idan mutum bakinsa yana wari ko mace ko namiji yana haifar da mutuwa aure jama'a muna gane wannan a lokacin da mace za ta zo kusa da kai kar ta rika jin abin da bata gane ba maza sai mun gyara halinmu ƙazantar maza ta taka rawa wurin kashe aure to mata fa su mata ƙazanta a wurinsu wato rukuni ne na mutuwa aure kun gane magana kamar yadda ake da rukunan aure to in dai mace na so auren ta ya mutu yanzu yanzu ta rungumi ƙazanta an gane yayi haba malam tuni za a daina yayin ki a samu 'yan zamani waɗanda suka iya rangwada za a daina yayinki a samu 'yan zamani waɗanda suka iya rangwada suka iya tafiya suka iya magana suka iya tafiyar da miji kaji kada ki zama ƙauya ki zama dagaja ki zama wata turus da ke ga kinan ba daidai ba ne wallahi duk mata da take da ƙazanta to mijinta yakan kubce mata dalilin ƙazanta wasu mazan ke barin matansu suna tafiya neman matan waje an gane ai waccan ta iya shafa jambaki mala ta iya ɗaurin ɗan kwali ta iya lauya murya ta iya magana ke kuma baki iya komi ba sai faɗa da miji ba ni kudin shefa ne eh ba ni kudin kaza ba ni kudin kaza yaya matan mu dole sai sun gyara mu ma dole sai mun gyara to kaji san akwai namijin da baya aski baya aski wani yana da gemu Ka san dai gemu abu ne mai kyau ummuna aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa tana rantsuwa billazi zayyana rijal billiha tana rantsewa da Allah wanda ya ƙawata maza da me da gemu kenan gemu menene gemu kwalliya ne ado ne to amma wasu mazaje gemun su muni ne gemun su menene muni ne mutum ya aje gemu baya shace gemu idan ka gan shi sai ka gan shi wani cunkus wani ma gemun ya nannaɗe ya nannaɗe ya nannaɗe ba da kyan gani malam idan ka iya kiwon gemu za a sha mamaki eh idan aka samu namiji Allah ya bashi gemu kuma ya iya kiwata gemun za a sha mamaki za a sha kallo za ka gan shi wani ɗan kwalisa amma malam kana da gemu amma ga kanan baka da kyan gani ba yadda za a yi mutum ya yi gemu ya yi muni idan ka ga mutum da gemu ya yi muni ka kalli gemun za ka ga baya gyara shi ana ganewa ai a ce mai gemu kuma ya yi muni bai yiwa ba zai taɓa yiwa ba in ko ka ga haka to baya kula da gemu jama'a muna gane wannan shi yasa wasu matan sai su ce ba su san mai gemu baka gane maganar su bane ba su san mai gemun da ba a gyarawa amma malam ta hango gemun ka yana sheƙi yana shining gemu yana sheƙi malam haba ai sai ta maza ta runguma abinta to ka ji karatun wallahi maza sai mun gyara halayen mu. muna da matsala ba karama ba to kaji abdullahi dan abbas ya ce na kan so in yi wa matata kwalliya kamar yadda nake so ta mun me ta mun kwalliya wa ruya fil asari cewa ta zayyanu wa tanazzafu ya ku musulmi ku yi kwalliya ku yi tsafta ku gyara jikinku fa inna bani isra'ila lam yakunu yaf'aluna zalika yahudawa na banu isra'ila ba su kasance suna yin tsafta ba kuma ba sa kwalliya wa matansu fazanat nisa'uhum sai matansu suka kama zina an gane ai mace mijinta baya burge ta mace ba ta sha'awar mijinta tana sha'awar wani a waje saboda ƙazantar mijin saboda rashin kwalliyar mijin ana ganewa ƙazantarsa da me rashin kwalliya shikenan sai mata su kama bin maza shi sa ka ga yanzu ake samun ƙungiyoyin mata mazinata kuna ganewa mata a jihohi da yawa yanzu wannan yana tafiya mata ne suke yawon neman samari da za su yi alfasha da su su samarin sun san su sai yaro ya ɗauki wani irin kyalle ya rataya idan ta ga wannan kyallen ta san wannan yaron fosel ne ana ganewa sai ta ɗauke shi a yau lalata ta biya shi kuma ba ta aure me ya janyo irin wannan wato wasu lokuta idan matsaloli suka taso ba kadai za mu ga laifin wanda ya aikata abun ba akwai bukatar mu yi darasin wannan matsala me ya janyo ta kuma ya za a yi mu dakile ta kada ta ci gaba jama'a muna gane wannan ba cewa akai sun yi daidai ba a'a amma waye ba su kofa eh? waye ba su kofa mazaje ne suke yin kazanta suna rashin tsafta sai mata suka kubce masu da haka ya 'yan uwa mu sani cewa illa ce babba a samu mutum wato baya kula da tsaftar jikinsa to kaji illa dai ku daina taimakawa matayenku kan zina wani lokaci da kannai mace ta ga kanin mijinta ɗan gaye ne ana ganewa kanin mijinta ɗan gaye sai su kulla alaka a manta da mijin a gefe wallahi wasu ai ta haihuwar 'ya'yan kanin wasu matan ai ta haihuwar 'ya'yan kanin wani irin musiba ne wannan wasu irin al'umma ne masu ikhtiladi to kaji wani lokaci da ma'aikatanku mace tana neman mai wanki da guganta ko mai mata kuku an samu ba ɗaya ba ba biyu ba wani lokaci ma da abokinka wato ya fi ka iya kwalliya kuma ka saba wa musulunci ka shigar da shi gidanka da kuma haka ba ka turo matarka wata zo ta baku abinci ni ina mamakin yadda za a yi mutum ya ɗau namiji ya shigar da shi gidansa Ba maki abin yake ne. yadda za a yi namiji ya ɗau wani ya shigar da shi ko ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya kai ko Hassan da Husaini ne ba a ce ka kai shi gidanka ba Hassan da Husaini dai kasan dai su ne tare suka zo ko to ba a yadda ka kai shi gidanka ba idan ko ka kai shi gidanka ka yi tsarin da ba zai iya ganin matarka ba mun gane karatu ka yi yadda ba zai ga matarka ba amma yanzu an ci gaba sai mutum izo da abokinsa a aje tebiri nan ga abokinsa shi kuma ga shi nan ga matarsa ga abinci a tsakiya cokalin tsara cokalin suka cokalin yanka duk ga nan ana cin abinci ana kada kafa ana fira wai wannan ita ce wayewa wannan wauta ce ba wayewa ba kuna cin abinci tana kallon shi ya fi ka kyau an gane ai shaidan yana raya mata in fa na samu wannan basha Allah to kaji wanda ya da sauki wanda ya kashe auren ya aure ya aure matar ai yayi da sauki to wasu kawai shiryawa za a yi aita alfasha a gefe me ya janyo ka shigo da wani gidanka bai dace ba matarka kai ne mijinta kai ya kamata ta gani cikin kwalliya to kaji har ma in ka sa hula ka ce dan duba min nan nayi kyau ina ne bata zauna dai dan daidaita mun hula dan gyara mun kaza to kaji zo ki mun kaza wallahi jama'a matan mu na da haƙƙi akan mu mu yi masu kwalliya mu ainihin yi musu abin da ya dace na haƙƙinsu eh. da kada ala amirul mu'minina umar bin al-khattabi zaujun ash'afa agbara wata rana wani miji ko ka ce mijin wata mata ya shigo wurin umar dan khattabi ya siffarsa take a sha'afa agbara mutum ne mai ya matsatsan gashi gashinsa ba kyan gani irin wannan gemun da na bayani gemu an bashi ba kyan gani gashi an bashi ba kyan gani agbara ga kura ya yi dauɗa mutum ne mai dauɗa wa ma'ahum ra'atuhu ko a tare da cewa ko imra'atahu matarsa wahiya ta ƙulu an shigo wajen sarkin musulmi cewa take la ana wala haza ku shaida ba ni ba wannan wannan mijin da ya ba ni ba shi eh. ba ni ba wannan la ana wala haza ba ni ba wannan miji fa'arafa umaru karahiyatal mar'a li zawjiha umar da ya kalli mutumin nan ya gan shi da dauda mutum mai dauda me ya matsatsan gashi lalle ba a so shi ba sai umar ya gano karatun lallai dauda ne ba ta so ba mijinta ba an gane ai dauda ba ta son dauda kai kuwa ke son da ti da umar ya kalli mijin nan lalle a ƙi shi sai ya gano matsalar fa arsala rajulu yusliha min sha'rihi wa thiyabihi nan take umar ya aiki wannan mutum ya je ya gyaro gashi a yo aski a sa wa gashi mai ta ɗan yi sheƙi a gyaro riga a ɗan yi wanki da guga ko ba gane ba a ɗan kakkaɓa dauɗa a yi wanki a yi guga ya je ya gyaro jikinsa ya gyara gashinsa ya gyara tufafinsa mara zauje zaujatuhu da matar shi ta ganshi radiyat a raba ku ta ce a'a a bar mu tare eh, a ci gaba tunda an gyara tun eh, tunda yanzu an yi mai an gyara a bar mu tare yanzu da yawa za ka samu mace na yawan kai kuka gida to waɗannan suna daga cikin dalilai da suke sanyawa a kashe aure mutumin da kowace ba za ta so shi ba mai mummunan yanayi kada ku tilasta ma wato ‘ya'yanku auren miji mai mummunan yanayi kada ku yi haka eh fa hunna yuhabbibna ma tuhibbun mata suna son abin da kuma kuke so kun gane maganan akwai wanda baya son kyakkyawan mata akwai shi akwai wanda bai son kyakkyawan mace kowa yana son kyakkyawa ko to yadda kuke son kyawawan 'yan mata ko kyawawan mata haka mata ke son kyawawan maza an gane ai yadda kuke son mace mai tsafta da kula da kai yadda kuke son mace mai tsafta da kula da kai haka maza aka suma mata suke son namiji mai tsafta da kula da kai jama'a muna gane wannan idan namiji ya zama mai tsafta ne idan namiji ya zama mai kula da kansa ne to malam za ka samu mata suna son shi sosai an gane ko wani ma ta rubuto wasiƙa yanzu zamanin text ai ta message wane wane ina son ka ina son ka ina ƙaunar don me eh ina ne eh, na ma kana ma'an ibnu za'ida ko wata rana wani bawan Allah da ake ce masa ma'an ibnu za'ida jalisan yana zaune a kofar gida id atathum ra'atun sai ga wata mata ta zo wajen shi min ahsanin nasi wajahan malam matan nan akwai fuska Allah ya bata fuska kyakkyawa ce kyakkyawan mace ta zo wajen shi faqalat take cewa aslaha Allahu al-amir kamar yanzu bahaushe ce Allah ya taimake labai ko Allah ya ƙara girma to su ma suna da wannan karin magana haka ta ce inna ammi zawwajani man laysa li bi kufin. baffana wan babana kanin babana ya aura min mijin da baya daidai da ni ba class dina bane ya aura min mijin da ba aji na bane malam yaro ya girma a birni ya yi karatu eh, ya san ilimi ka ce kana da diyar ƙaninka a ƙauye za ka haɗa su za dai ka haɗa rigima Eh? yaro ya tashi a birni mala ya yi boko ya iya kwalliya da shafa mai mai kyau wai kana da ɗiyar ƙaninka ko ɗiyar wanka a ƙauye wai za ka haɗa su rigima ko me me za ka haɗa su rikici ko tashin hankali kai ka san akwai matsala saboda tsarin waccan daban tsarin wannan daban yarinya ta tashi a birni ta iya wanka da sanya ɗan wando an fahimta ai da ɗanyin da irin cakare wannan na 'yan mata duk ta iya ka je ka ɗauko wani ƙaton ƙauye ka ce za ka haɗa su wallahi rigima za ka haɗa kullum kana sulhu ba za fahimci juna ba to kaji Allah ya ji kan ibnu hajar al-asqalani ya ce babul kafa'a wal khiyari babi ne ya kulla da zai magana akan daidaito chapter guda ya ware na equality equality and right of choice in marriage to kaji na yaran naku daidaito babi da ke magana kan daidaito da kuma haƙƙin zaɓi a wajen aure a bari ya zaɓa ya gwangwaje a bari ta zaɓa ta gwangwaje. ana ganewa to babin da zai magana kan haka yawwa nan karkace kai sai ka je ka auri 'ya'yan manya akwai rigima ciki eh akwai matar da to expenses ɗinta ya fi ƙarfin ɗan tattalin arzikinka akwai manyan mata a yi a hankali samari akwai manyan mata to kaji akwai manyan mata wata matar kudin takalminta ya ci karfin albashinka ana ganewa kudin takalminta to kaji kana nan kana fama da dubu ɗari biyu a wata ita kuma tana sa takalmin dubu ɗari kaza ya karatun zai zama eh to kaji don haka bahaushe ya ce ƙwarya ƙwarya ta bi ƙwarya eh, ta ta san ma shi ta san ba ta muriya eh ka ji karatu mutum ya zai inda yake almajiri ne kai je ka nemi yar gidan almajirai eh yar gidan almajirai da eh, malam yanzu ko wasu malaman 'ya'yansu ba za su auru ba akwai malamai masu kuɗi an da kana tsoma kaba yarinya ce gidan karatu amma ta saba jin daɗi rayuwar GRA take yi ana ganewa yau yauwa na so ne a fahimci abin babu kafa'a idan ba a samu kafa'a ba akwai matsala ce mutumin da ko jan baki ya kasa sai mani ko takalmi ta zo ta kawo ƙara ta ce baffanta ya aura mata mutumin da bai yi daidai da ita ba faƙala ya ce alayya bi zaujiha a je a nemo min mijin a kawo man shi nan fa udkhila alaihi rajulun min aqbahin nasi hay'a subhanallahi aka shigo mai da wani mutum wanda ya fi kowa muni eh iya muni na ƙarshe sai ga shi gaban sarki ga shi gaban yalla mai aiko ya dube shi ce lalle nan ba a duba ba yawa <laughs> irin wannan diya a ɗauka a bata irin wannan ɗa ba a saita ba eh, <laughs> a saita al'amura su yi daidai to kaji ai abu idan wurinsa ne da an sa sai ya shiga ya kama idan ba wurinsa ba ne sai a wuni ana fama to kaji idan noti lamba sha biyu ne ka kawo lamba sha hudu za ka daɗe kana juyawa bai shiga ba don ba a saita ba eh ko dai ka canja inda zai shiga ko ko ka canja abin da zai shiga to kaji eh matar wani uwar gidan wani kwarai kuwa matar wani ba uwar gidan wani ce kaji magana ai ka san uwar gida liman ranki ke daɗe shi dan aikinta ne eh matar wani ce amma in ka ganta sai dai ka ce ke daɗe mutum ya rika tsayawa inda Allah ya aji shi to kaji eh. to kaji Allah ya gyara zukatanmu nan take faƙala yake cewa ma hadhihi minka me matsayin wannan mata a wurinka shi ko miji ya ji daɗi an kira shi gidan sarki kala ya ce imra'ati ranka ya dade mata ta ce ni ne na aure ta fa kala ya ce to kalli sabila maza ka sake ta <laughs> sake ta ana ganewa nan take ce sake ta faɗallaka ha shi ko ya sake ta ta je ta nemi daidai ita ƙwariya ta bi ƙwariya sake ta ƙalan musulunci shawa ne mutum eh tazawwaja rajulun imra'atan wani mutum ya auri wata mace faƙala lahu jadduhu sai kakansa yake ba shi shawara irin shawarar da ba ta a littafi an gane ai ka gama digirorinka waɗannan tsoffin da ka gani a gida su ne babban jari eh, duk shinari ne wanda baka yi kure shi Ƙamus, wannan dattijan da ka gani za su baka karatu akan experience sanayya yau da gobe sun ga shekaran jiya sun ga jiya yau ma ana gogawa da su to gidan ilimi kenan to wani bawan Allah ya yi aure sai kakansa yake ce masa shi kakan yana cikin dattijai masu hikima yake cewa istakfir mina tibi ka zama mai yawan fesa turare turare ba turare akwai sirri malam eh turare ba ai akwai sirri liman ware kuwa ai da an ji ana buga kanshi abubuwa sai ga suna kyau amma kullum mutum sai warin balaga ina amfaninsa Eh? mutum ya dawo leburanci ya zo ya kwanta wa mace a gado yana warin rana yana warin dauda ina adalci bi ya lalata mata zanen gado eh? yana tsami yana bashi-bashi yana bauri-bauri yaya ba adalci wallahi jama'a matayenmu da yawa ba mu yi musu adalci wata baiwar Allah kanwa ce gare ni tana Saudiya ta yi aure a nan yaranta kusan hudu ko biyar sai mijin ya rasu to sai sai zamana cewa can take zaune a Saudiya ta ce tana so ta dawo Najeriya kawai don ta yi aure ta samu mutane a can amma bata gamsu da su ba domin can aka haɗu wani bata san abin da ya kawo shi bata san asalinsa ba ko wani abin nan ta fi son ta dawo gida ta yi aure amma ita mijin da take so ta aura to dole ne fa sai ya tabbata zai wanka da safe ya wanka da daddare <laughs> an gane ai idan zai iya ba yadda za a yazo zo ya kwanta mata bai wanka ba za a ga abin algari <laughs> eh, idan za ka iya wanka <laughs> shi ne mana in kana iya wanka biyu to ka zo a shigar da kai ita ce take gamun cewa mu mata idan muka zauna muna tattauna batun mazanmu ne kowace tana kawo kuka mafi yawan kukan da ake kawowa shine zuwan namiji ya kwanta wa mace a ɗaki ba tare da wanka ba ko tsafta babu turare jikin shi yana wari an gane ai yana wari to kaji yana tsami eh ni abin yana bani mamaki yanzu kai idan ka dawo aikin leburanci sai an ce ka yi wanka akwai wankan leburanci akwai wankan amarya kai kuwa wanka biyu ake yi wanka da farko da za ka yi a wurin aiki wannan ka yi wanka ne na ka cire dattin leburanci idan ka dawo gida a sanya ma ruwan dumi ka yi wanka ka fesa turare ka fito a kai din kai ne lalle kai ne an gane ai a gan ka fes amarya ta ji kana kanshi kamar ba kai ne leburan ɗazu ba amma a ji kana wari a ji kana tsami kana bashi bashi ina amfaninsa eh mace tana son a nemo mata miji mai tsafta miji mai menene mai tsafta ashe kaga tsafta ta yi shi yasa masu tsafta suke yin kasuwa maza masu tsafta mana akwai sirri a cikin tsafta to shi ko abin da yake gaba a tsafta shine turare an gane ai ta saba da turare kala-kala yau idan ka buga mata irin wannan ta ji ya doke ta mai gida wannan wani irin turare ne sai ka ɗauko ka nuna mata gobe idan ka canja salo sai ta ji kuma kayi wani wajen ka bada ta haka ake yi malam ka yi ƙoƙari a rika cin kuɗin ka wurin turare to kaji za ka samu shiga wurin amarya uwar gida za ka burge ta in dai mai turare yana karɓar kuɗinka yana saita ka to za ka daidaita da uwar gida ai an gane yauwa a to ai turare malam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abin da yake so a wannan duniya tamu akwai turare annabi masoyin turare ne wannan dattijo ya ba ɗansa shawara yana gaya wa jikansa istakthir min ɗibi, ka yawaita shafa turare ka zama mai yawan fesa turare fa innal mar'ata ka ga mace idza shammati idan mace ta ji kamshin turare a jikinka ta ji kana kamshi zakaratin nikah sai ta tuno da angunci kai raddafa aka ɗora mana aure haka ka shigo da wani iri yana duka na ina jin ƙanshinsa to ka ga ka tuna min wannan rana amma malam kana wari ɗaya ko matsala in dai ba a yi ƙamshi ba to za a yi mai. za a yi wari to ya kamata a yi mai a yi ƙamshi a ji kana buga ƙamshi eh to kaji bare ma yanzu da an ci gaba akwai turaren fata eh turaren fata yauwa ka shafa mai mai kamshi mace ta ji kana kamshi mata suna son kamshi eh mai eh, malam ko masallaci ka zo mana kana wari ai ba daɗi wallahi akwai wanda zaka zauna kusa da su kana sahu sai ka rika jan haushin liman ka gare ya sallame saboda wari yake eh mutum ya shigo masallaci yana wari ba adalci ana so mutum rika tsafta yana fesa turare musamman ya zama ka iya sa turaren ka san da inda da inda ake sawa to kaji ai wannan magana turaren akwai karatu ciki da yawa eh amma shi wannan za a yi shi a wajen karatu ne eh yanzu dai na san kun gane wannan wancan kuma shi kenan sai an yi magana eh ya ce wa jikansa ka zama mai yawan shafa turare idan mace ta ji kamshin turare kana tuna mata da lokacin da aka kulla muku aure wa qalat imra'atun tamdahu zawjaha wata mata a lokacin da take yaban mijinta ga abin da take faɗi tana yaban wa mijinta <clears throat> tana yaba masa ta ce zauji ya jili su fil baiti mijina yakan zauna tare da ni a gida fi akmal zina a cikin mafi kyawun kwalliya ya yi kwalliya ya zauna min a gida shin wai tambaya ka taɓa ɗaukan hutu a wurin aiki don kawai ka wuna a gida ka yi mataka kwalliya eh hutu a wajen aiki ka ɗauki hutu ka yi wa mataka kwalliya wata rana kawai ka ce yau ba zan fita kasuwa ba saboda mai sau nake kawai mu zauna mai fira ta ga kayi wanka ka yi a'a fita kuma za ka yi ta ce a'a so nake ki ganni ya kika ga wannan ta kalle ka sai ta ƙoshi da kallo ka sa akwai ƙoshi da kallo ta kalla ta kalla ka juya ka juya ka juya ta ganka yadda take so can bayan awa ɗaya biyu ka cire wannan ka sake wani sabon shiga ka burge ta idan ta kalle ka duk yadda ka sa kaya uku a rana ba wai ka sa ba ne don ka bata kaya Ka yi ne don ka daɗaɗa wa matarka kai jama'a ya za a ƙare eh, ko cewa kai za ka ƙara aure ba za ta damu ba yaya eh ta ƙara gane daraja abinta ko to kaji don haka ya jama'a mace ce take yaban miji ashe kenan mata suna son mu zauna tare da su a gida ba kullum ba fa kaka zama wani wani wani wani abin nan eh sunan sunan wata doya wai sakata kada ka zama haka kullum kana zama da mata a gida a'a a rika ware lokaci a zauna a yi fira a zauna a burge juna musamman kai ka burge ta ta ce mijina yakan zauna tare da ni a gida kuma yana zaman ne fi mali zina a cikin kyakkyawan kwalliya ka annahu sayuzaffu li kai ka ce yau za a kawo mun shi a matsayin me a matsayin ango to kaji wani fara banda matar ta ga kwalliyarsa tun ranar angunci baya kwalliya kullum yana cikin sut kullum ni wannan sut ban san wanda ya kawo sut din nan <laughs> ita da riga ce kusan bakin girin ko duk da akwai kala-kala amma bakar fi yawa jallabiya duk daga masu sai da jallabiya nan kusa eh jallabiya ba wai ba a sa jallabiya ba ne amma kullum kana cikin jallabiya haba dan uwa a yi kokari a daga kafa na so mu yi karatun nan da yawa amma za mu je wani darasi an fahimta ko wanda gayyata ce da mun riga mun karba za mu ba 'yan uwa hakuri mu tsaya a nan idan Allah ya kai mu rana ita yau za mu yi karatu akan akarim ahla zaujatika ka mutunta 'yan uwan matarka ka mutunta me yan uwan matarka insha Allah shine karatunmu na uku kenan allahumma wa bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu